Eso, eso, eso. Me da yi. Me da yi. Sallah za mu yi. Ina kuka baron dokar? Eh. ta zara a tsakani bana ta ku. Wai kai ja'i. Wani irin fitinan nan mutum ne yanzu kowace fitina ta taso birni da ƙauye a cikin birni ma sai ka ɗauko ta ka kama ta ƙauye dokar gwamnati ce kuma mai gari ma ya faɗa ko zai faɗa ya ce a dinga bara tazara ba to idan mai gari ya faɗa maganar mai gari maganar Allah ce eh ko an ce dole in an bi na gaba shine an bi Allah idan idan na gaban ya zama mutumin kirki muka bi shi shi ne magana ah yanzu dai ba za a gwatu Allah mai wai kai ja idan Allah wai a'a tsaya tukuna kai da har ka kai lokacin da zaka zo ka gyara mana sallah a yi haku to kai ba kai sallah ba yan ba da Allah, tun da Allah ya kawo ku menene menene matsalar ki da ya kawo ki Ban ka daɗe, eh. ƙaran mijina na kawo. Eh. Mijina dai ƙazami ne wallahi. Ah! Akan. Baya wanka, baya wanki, baya wanki hannu. Kullum haka yake shigo min gida sakaka ni kuma wallahi tsoron wannan cutar nake ta zamani kororo virus. Kar ya kawo min jangongoma cikin gida, tona min asiri. Shi yasa na kawo ƙara. Kai kai kai mai. Ci mutum kai. Hmm. Duda shi, ɗan duk da shi. Eh! Baya wanka, baya wanki ko? Baya yi. Wanki ba. Duk ba ya komai. Idan ruwan ku. Ba wanka ba wanki. Eh, yanzu sai da zai ci za su koyi wannan take. To ba za ta ni? mace wannan. Ka eh! Ba ka wanka ba ka kyakkyawan yarinya. kuma. wannan Ka ce za ka zo ka to ya To. Sanda wannan auren ba yi. na raba ku san kai daɗe? Eh. me gari wallahi eh. tallahi ban da niyyar a raba auren nan na kawo ne a sulhun ta mu a mana sulhu a masa faɗa ya ringa wanka yo ai ba ji zai ba wannan nan gidan kun raba wallahi ba ji zai ba wai sani ba ko kai na son miji na wallahi ba zai yi ba a a ba zai yi ba a a wallahi ba zai yi a a wannan fannin gurbi a a wannan gurbi mm mm kinga Ke kin yadda kin rabu da mijinki? Kin ga kai, ku zauna lafiya da matarka. Ka koya mata abubuwan da ya dace ka daina rashin tsafta ka koma wanke hannunka su koma. Ku tashi ku tashi. A a a a. Ina son mijina. But dan raba. Kin ji ko? Kin yadda yanzu? Jawai da kamar da ta tsafta. Eh? Kike ni yanzu a rana sai wanka su 40. Na raba ku zan aure. Aha. Wannan gurin. Ko mu ka. Ah ah ku tsaya ku tashi ku tsaya. Wannan Ana daura